Thank you mai kura da bar Allah. Idon ka wakar wakar, ila ila fa ila Allah, na dona mahaukacin cita audu, ɗan audu mai akwatin mutuwa. Na dona yau da malata baci. Kaduna ke horon jiri. rana ta yi la'asar ta garza rana ta yi la'asar ta garza lokacin a kashe ya kama a yanzu bai ɗaurin kowa ba Sokoto an yi kira mun kalaba. wata an yi kira mun karba galan da kai gaba ɗai hili ya kashe shekare mai yan laya Boleh ɗaya ga watan Oktoba. Da Allah nan ku buɗa mana da Allah, ku buɗa mana da Allah. amma ku tuna da Allah Ai godiya ne kai maka dogo Shirya min kudin Ina faɗa maka gwankiwa masani ya sanan makayi antar in rana a cika ta kama ka boshi salka mai gangun ma ya aikin banza ne Na gode mai sai da kasin ka kyauta, shamsin na ya fa girma. baban sai fallahi baban hasana da usaina na yar fulanin daji abin da ya yi man mai ba. kai ila daure wadda ba ta da nisa yau na ga yakin ku kai da kamale dini ga damben safe an yi amarya kere hili an yi cinkuna makwado hili tuna so a ake maiman damben. saura kaɗan an targargaren ga kano mai manshi yan bancin hada da masu rabo wajen zaki da kamale dini alade da ta dahi mun da ci alkohili hanyar ko aka ɗauko na dona kulikin horon jin dambe asalata ibadallah a sallah zama zo ni ko na zan bi da hankali mai karfi dan babba bura uban nan kai ai na ga mahauta ban za girman kato ba ho zan bi iya baka shi yake sha dan fatar dokin durin wannan kai ai na ga mahauta ta ina dan karami na ka sani na gama da kudawa dan fatar dokin durin wannan ballatana da karfi ya kawo tsoro ya ɗebe dan durin wannan kai auta sama karfi ƙasa karfi har gidan ido karfi ne dan babba bura uban nan kai yaro ka hada ni in karya ka dan durin wannan kai yaro dan tashin shekara guda dan dorin uwa dan dan bangaren ku ba da maimai ne dan buro uba bakin rijiya ba wani wasan makaho ne ba dan durin wannan kai ai na gaya ma auta a sake gwani a bakare gwani gwani a nufa ya suna ai na ga ma hannu zan wazo hannu zan balla yazo Allah ya jika musulmi kaji zan bawo ya sai dadi hannu zan wazo hannu zan a dubauta kaji zan bawo ya ce dadi Allah ya jika musulmi ai na ga ma hannu zan wazo hannu zan ma wakacin cica kaji zan bawo ya sai dadi ai na ga ma itatuwa na ga Allah fara dan duru wannan ka ga Allah fara sako kaunan koratu mu ko kashe muka da iko Allah dan durin wannan ai na ga ma sabar dare dan durin wannan ya ki cewa ya ki cewa mai kasa shi ma ba karo bane a kwantar dan durin wannan ya ki sewa ke ya ki sai da dan nufa ya ci daga ya ƙara ci dan durin uwa ya ki sewa ya ki sai kwastoma na dan shahada dan durin uwa mun taho mun banke na bashi shi kwance mun banke na bashi shi kwance shi dan shahada sai da kawai dan da shi da neman kuɗi ba yayi eh, da wani abin nan ba saboda ne ga ma auta ka sani na san dan durin uwa ka yaki sai wa dan durin wannan ai na ga ma ko ina da wasan kura sai dai garin da babu awaki dan durin wannan ka ai yau ai gobe muka dara yaro dan durin wannan ka ai na ga ma ne ja ba ta latsuwa ta suna arewa sai mai sallah arewa ba ta latsuwa ai suna dan durin wannan ka fa zo arewa da yaki hannu na shakka shi dan durin uwa na ga ma auta ni ma hukaci mai gidana ma hukaci shi ni gari da wani zauna dan durin uwa na yi da su a dauko anwani ne ko ni ko mutum yan kallon su biya mu dan durin Allah kai mu gobe da sa. maka gwanki kayan kamfani daban da na shago ni na ba su ne bai ga yanzu na zama mai safa kowa ya karbi rabo na yi amma da zarar nan miƙe ni kai na yanzu kuɗin nan ina karbe su bayan mu bayin Allah ne wanga lokaci ba wani ba sai mun wuce na baya ka suna aladu mun yi biyayya kuma kowa yi biyayya aladu sai an bi shi yaro baya hankulin gomo zonka ai na gaya ma ta wata ce a yaro dan durin wanda ko maganin jini bai sha ba dan durin kuwa. duka yau duka gobe shi ke sa ne dan durin kuwa ya lidama ai na gaya ma kai a taban dare sai mai kura da dama akwai a daure zuciya mutum bane dan durin uwan kai dan dama kowa san kowa dan durin wahili hili iya baci yaro yana gani dan durin uwa sai bara sai gani sai babban aboki dan durin uwan nan kai ai na ga ma inda gani ga da auta ga ba hagon Kaduna ga kowa ya za ya zo ya zo muna nan muna jira ne Allah nake ga ma auta ka sani gudu babu tsoro babu sai ina dan karami na auta ka sani ba tsoro dan durin uwa da gace ce bugu guda ka sha sai na mashi da ikon Allah babu fariya wannan ka san da wannan auta Allah kai mu gobe da safiya maganganu ka sa rawaya ba cikin durin uwa yawan maganganu ka sa wani ya shiga zaki ba ja mata ba ba ka da dole eh, ka ce fansa da ne bai ji shako in ka kare da yarasu ce mai ana so sa kara na haɗe jiya mai dubun nauci na haɗe jiya mai dubun nauci na haɗe jiya mai dubun nauci na haɗe jiya mai dubun nauci eh. mai bai daga yaki zaki wadana da jana da bada na e bai ji shakku ba da bada na e bai ji shakku ba da bada na bai ji shaku ba da bada na e bai ji shaku e in ga gare da yaran su ce ma yana su sakara sani gumina ga ya kwanta Chega! Chega!